su su hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya. Makon jiya mun fara tattaunawa ne akan matsalar da ke akwai akan farashin dalar Amurka barkatai. mun ci gaba da tattaunawar kamar haka. A Najeriya akwai kamfanonin indiyoyi da yawa da suke da suna da kamfanoni waje. Mm. Sai su ce ga kamfani za su kaya wurinsa. Mm. A ba su farin exchange su je su sau kaya amma daga kamfanin su ne. So mm, kuɗin kamar ya zo na hannunsu. Yes, haka to shi yasa nake gaya ko ita wannan department uh, wannan bangare na babban bankin tarayya okay. Eh. dole duk kamar yan abubuwa kasan. wato da wanda yake so ya ya yi cuta hmm. ko ya yi sata kullum yana neman suna neman hanyoyi sabbin hanyoyi yadda za su za su bijire ko kuma in ce za su obasmatin in duk dabarun gwamnati hmm. su ma gwamnati ya kamata kada su zauna dole su masu su nemo sabbin hanyoyi da ra su kama waɗannan mutane kuma ba abu ne da yake buƙatan wani sabon abun nan ba tunda akwai structure in ma'ana me structure akwai tsare tsare-tsaren nan akwai dokokin nan akwai cbn act wato doka da ta yi ita bankin bankin duk waɗannan abubuwan yana ciki akwai bofia uh, Bank and Other Financial Act. Uh, ah, Bofi. Yeah, Bofi kenan. Akwai wannan dokoki duk tunda an ba ku dama ga dokokin da ya kamata ku bi kuma kuna da mutanen nan na aikin nan kamar na gaya maka kowane bangare na Najeriya akwai babban bankin tarayya akwai CBN branch a wannan jiha saboda haka kuma akwai wannan department banking supervision department saboda haka kamata ya yi aikinsu in mutane ba su aikinsu kada kasance officers ma'aikata wannan babban banki sai dai su zo a'a a je mitin ko a zo a zo na ofis daga safe yamma a tashi a'a ya kamata duk wanda yake aiki in aikinka ne fita duba waɗannan abubuwan ya kasance ana fita in director kuma akwai director wannan bankin supervision in. idan shi ma ba zai iya aikin shi ba a canza shi saboda haka haka ma har zuwa kan shi kan shi babban shi mai girma gwamnan central bank ah, na jika kuma saurare suna jinka amma akwai farashi ɗaya har wajen hudu haka ne wata hanya kaga za a bi haɗa farashi nan zama ɗaya don ba sun zama ɗaya ba mm. gidan da za ta koma kaga na ɗaya idan ana so a haɗa shi ya dawo ɗaya mm. abu biyu na farko akwai hanya biyu da za a yi haka hanyoyi biyu yes a yau haka za a iya haɗa shi ya dawo ɗaya amma me zai kasance dala bara waɗannan masu janin concern na business masu uh, abin da za su je yi na tallafa tattalin arzikin ƙasa eh, tsakani da Allah za su siyo abubuwan da za su taimaka ƙasa za su sha wahala na ɗaya kenan saboda za a iya yin collapsing duka waɗannan rates ɗin duk waɗannan farashin ya dawo ɗaya amma zai yi tsada dalan za ta zo kusa da saboda darajar naira nan za ta zo eh, dalan nan za ta zo kusa da ala misali naira zuwa ɗari uku da sattin ko sattin da wani abu yanzu eh, a black market eh. a kasuwar bayan fage tana ɗari uku da hamsin ɗari uku da sattin da biyar ɗari uku da sattin da shida to shi ne ke ga maka yanzu in har kana so ai collapses sai dai in kowa zai siya a banki yanzu kamar mai tafiya a banki zuwa yawo ko abun nan yana samun ta a banki PTA da BTA ana sai da ita 360 saboda haka sai dai a zo tauraren nan haka amma kaga masu siyan mashin wanda za su tallafa da ba za su same in aka ce guda ɗaya dan ba zai yiwu ba a bawa masu yawo wanda za su je yawon yawon eh, mai ake cewa shakatawa kuma a sayar musu da abu don ana ai ana mitigating ne ana fitowa daga foreign reserve ne a dan cushioning in effect in wannan so ba zai yi ba sai dai a sayar da ita a tsadanta in kana so ta dawo daya ko kuma ɗaya hanyar da ban gaya ma ba shine sai dai mu tashi gaba ɗaya 'yan ƙasar Najeriya mu koma mu bi economic and growth and recovery plan na wannan gwamnati ne waɗanda za su koma gona eh, a koma gona a koma gona ya kasance Najeriya muna yin muna fitar da abubuwa fiye da mai ya kasance muna sayar da shinkafa wa wasu ƙasashe muna karɓan dala da ita muna sai da masara muna karɓan dala da ita muna sai da koko muna karɓan dala da ita yanzu yanzu kuma muna fitar a ce muna yin mashin moto dole ne mu shigo da abubuwa daga waje kamar na me kamar wane ba dole akwai abubuwan shi yasa ai ita banki in ka duba da ministry of finance da ministry na kuɗi wato ita ministry na kuɗi da kuma ita cbn sun ba da abubuwan da ba dole ba ne sai an shigo da su shi yasa suka ce ko ka zo ma ka ce kana son a baka wato farashin gwamnati a dala da wannan bara a baka ba akwai abubuwa saboda ana yin su a Najeriya amma akwai abubuwan da dole sai an so a waje kamar mashin yanzu kamar gona aikin gonan nan da muke so mu yi muna so go aikin gona ya haɓaka ko ba haka ba wannan daban yake a bari dai ka mun tambaya ai kamar haɓaka aikin gona yau in kana so ka yi mechanized farming ba zai yiwu ba in baka da tractor ba zai yiwu ba in baka da akwai injinoni engines da ake bukata ba zai yiwu ba in baka da abuna da mills mills da zaka sarrafa shinkafa yanzu ka je kasar kebbi jihar kebi za ka ga yadda aka sa mills sabbin mills babu shi a najeriya ai waɗanda suka kirkiro mashin tractor suka kirkiro motoci hmm. wasan su da kan suka so mai yi hmm. ba kyau ba kyau ɗin har suka ƙware wannan haka ne kamar ƙasar japan scrap ta so masaya a nan ƙasar hmm. ta je tana binci tana dudubawa a Najeriya muna da mutane da suka iya buga kwano haɗa kwano nan haɗa kwano nan su yi su ƙirƙiro abubuwa da su abin da ba su samu ba tallafi goyon bayan gwamnati shine ba su da shi yanzu har gobe muna fita waje muna mm. kai abin da za su iya sarrafawa cikin gida da kansu ban ki ba haka ban ki haka akwai kuma abin al'adun na gargajiya mm. masu tasa mm. masu yin manya-manyan tukwanen gini a mm. tukwanen dafa tuwo iyayenmu na dacen ai a cikin gida aka yi su waɗannan fasahar me ya faru da ita To, ban kina ka ba fa, amma bari in gama wani abu. Ai, ba wai lokaci ɗaya ba ne komai ya dawo haka, ko ba gaskiya ba ne? Yawwa, komai bacin abubuwan ya daɗe da ɓaci ko ba a wannan gwamnati bane abubuwan suka ɓaci abin amsa kilayi tun da daɗewa kuma abin da kake magana yanzu lokaci ɗaya a fara yin a Najeriya yin tirakta ko waɗannan duk mashishishinan da ake bukata wurin yin wurin masana'antu a masana'antun da za su tallafa ko su tado da tattalin arzikin Najeriya yanzu a koma a yi su a cikin ƙasa Najeriya kai kasa abu ne da zai yi wuyan faruwa a yanzu to amma saboda gwamnati ana kokari eh, saboda gwamnati ta san bara mu bara gwamnati bara duk shine na ga maka economic growth and recovery plan in ka je ka duba wannan yana da yawa duk waɗannan abubuwa da kake magana yana ciki amma gwamnati bara ta bara ta yi folding hannunta haka ba ta ce ah, tunda yanzu bara iya yin waɗannan abubuwan da kanmu ba kuma bara mu ba wa mutane dama yadda za su je su siyo abubuwan da za su taimaka a yi waɗannan abubuwan ba dole gwamnati za ta sa plan akwai abu da yake kira short term medium term and long term plan so a short term yanzu za a samu kuɗi eh, farashi mai rahusa wanda za a ba mutane uh, dalar amurka wanda za su iya zuwa wanda suke da uh, yaƙini mai kyau da cewa za su je su siyo abubuwa ne domin su zo su su tallafa masana'antun da ke ƙasa waɗanda shi kuma tallafa masana'antun nan zai jawo ta da tattalin arzikin ƙasa kaga ɗaya kenan sannan na biyu medium term da long term plan in kana buƙatar ma wasu abubuwa kama ka kawo irin maganan ko za ka iya yin wannan abin ko ba za ka iya ba akwai wutar lantarki ishu na wutar lantarki sai an samu wutar lantarki a Najeriya kan wani masana'anta mm, mm, kan masana'antu su bunƙasa domin kamar yin tarakta ko yin moto ko mashin ba ka da wutar lantarki akwai matsala a kai ba ka da hanyoyi waɗanda za ka dinga shi in ma ka gama gina masana'antar za ka fitar da abin da ka sarrafa zuwa kasuwa ko zuwa inda za ka fitar da shi wasu ƙasashe wato zuwa port ka gane ko kuma a boda shi ma matsala ne in har baka yi ba saboda haka bi da bi ne dole mu sarrafa mm. mu inganta infrastructures ɗinmu irin su hanyoyi jirgin ƙasa hanyar jirgin ƙasa wutan lantarki mm-hmm. sannan har ma ita kanta ma education wato ilimi dole mu bunƙasa iliminmu saboda in ba capacity injiniyoyi nawa muke da su waɗanda za su iya waɗannan abubuwan da kake faɗa sun gudu sun tafi ƙasar amurka sun tafi ƙasar birtaniya sun tafi ƙasar jamus eh. saboda haka duk sai mun ƙara sai mun kome sai an fara shi daga farko ne so saboda haka amma gwamnati ta gane haka ta fahimci haka ta san dole za a yi wannan amma a long time a nan gaba amma a yanzu a yanzu dole mu kawo yadda za mu iya sarrafa rayuwan a hankali a hankali a ƙara jawo tattalin martabar tattalin arzikin ƙasan ya dawo shi yasa kaga aka samu waɗannan farashin dala daban-daban to madalla barista nagode jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin A madadin bakon namu Barisa Aliyu Abdullahi na fadar shugaban kasar Najeriya da Solomon Abu da Chubahiro Deodune da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.